الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن ملة حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله farkon mu a wannan yini na ashirin ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da takwas wanda ya dace da yini da takwas ga watan ta shekara ta dubu da tara da kuma ashirin da takwas. idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta da arba'in da ta yake na da wannan lambobin da akwai wani wanda ya tambaya ya kuma ce cewa da Allah an samu shi. yana magana ne kan halaccin karanta alqur'ani da wani yare daban ba larabci ba kamar ka karanta qur'ani mai girma da Hausa ko da wani yare daban shin ya halatta kuma idan mutum ya yi wannan za a ce ya yi karatu in sai al'amari shi ne baya halatta karanta qur'ani da kowane irin yare dole sai da larabci وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وكذلك أنزل الله حكما عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اللسان الذي يلجئون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين دون سيد لا يتذكر القرآن قال على تذكر القرآن دولي عريض بان أنت على عربي ذلك yanzu ba zai yi ba in zai matsayin ka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin sai in ce idan yabo ya tabbata da Allah ubangijin halittu mai kirama mai jin kai kuma ya kira nan sakamako gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ka shirye da mu da barki madadaci wannan ba shine irin da nasara da muka ba to wannan idan ya ta ya ta ne ba karatu ne ba karatu da kana ba ta ka dole sai mutum ya koyi karatu yadda yake a larabcinsa abu na biyu shi ne waɗanda suke karatun ƙar'ani ta hanyar translation wato eh, baƙaƙe na boko waɗanda za a rubuta kalmar larabci da mutum ba zai iya koyon karatun ƙar'ani ta wannan hanyar ba dalili a nan shi ne. harshen larabci yana da kalmomi da harfa waɗanda babu su a wani yare na duniya sai a larabci da. misali ka غير المغضوب عليهم ولا الضالين wanda suke rubuta na karfi ko don sa ba ɗaya bacci in ka zo karanta ba za ka yi kula wa ba sai ka da wani kalin ya kami da sai ka zo in na a kwai na yi kuma ba na na to kuwa wannan babban da hukunce hukunce na karatu wanda ya tafi sunna wanda ya tafi hudu wanda duk rubutu da karatu shi da bare sai da sunna lokacin sun ya koyi baƙaƙen yara sun da yi da karatu fata daidai da yi da karatu surori daidai da karatu daidai kuma ba wani wahala alƙur'ani ubangiji ya hulu da kowa da kowa wanda ya karanta qur'ana shi kai alim mutum ba da mutum ya ta himma zai koya ne amma idan dole sai ka zance da sai ne maka wasu gaskiya ba za ka iya amma idan mutum kan mu abin da halayya mutane da kai nawa ne wanda suka haɗe Qur'ani ba da cikin kalmar larabci ko amma da kuma da da da da da da da da amma da su da wannan shi ya karatu wanda kowa ne ya dole ne ka tsara ya tabe dan da kai kai kai dan da suwa ne kai dan boko akwai dan boko da ma da da ba da da iya kai da Qur'ani ne da ya haɗe da da da ya haɗe da da duk ya yi so su a gaban abin da duk kaya shi ne ta sa al'umma a mutunta ta ta da kan rikin cewa za ta iya ta samu malami ta samu lokaci abu ne mai sauƙi ta akwai amfani amma idan ka rubuta su za ka wadatu da sauƙi ke yi kuma yanzu ake yin da wani bai san da mai kuskuren da za ka iya yi da yawa kuma Allah ta mutum da akwai abu guda biyu da mamaki idan an yi rubutu na zaune a kan sai ga wani bature ya zo dan barasa a tsayar al'amari ne gida ba wani ba fara farko abin da na fara tunani ne mun tabbata da wannan farai ba ne sannan da wani ayi nan magana yanzu ba ko suna makaranta mu da ina tunanin me zai zai zai fara yin makaranta shi ne mutum wanda ya da shi na fara da shi ne shi ne a wani kamfanin zama bai ya zo Najeriya aiki ne yake karanta tsaya da wata kaza ya samu hutu na wata biyu to sai ya kamata yi kwana arba'in na hutu din a cikin Najeriya ya zagaya da inda musulmi ya ga ayyukan musulmi na arewa ko musamman ma kan mai duburi su ka so ya ka yi da rafi to kuma cikin inda yake zama ya ka kawo su abin da ya fara mafi a wannan lokacin da musuluntar da a lokacin da yake magana da shi da harkar larabci shekara biyu da kai amma ya hajji ko Qur'ani kuma ya yi larabci இதுல நல்ல a masallaci da

yanzu za mu tashi aya ta ɗari da ashirin kenan na ta abu da ko abu na biyu shine wanda ya hada sura ta bakara Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين عن عنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا في الأمة قائلا ما يطاع لله لأبنجي سبحانه وتعالى حنيفا sannan ya kasance a can kan kyan addini shi ne addinin musulunci wanda ya bauɗe wa dukkan wata karkatacciyar hanya zuwa ga hanya mai mekakken zuwa ga Allah walau ya kuma umina musulki ko bai kasance cikin musulki ba su ka bira a kenan su ka kulle inna ibrahim kana ummatan kada dai kenan qanitan lillahi biyu hanifan uku lam yakun min al-mushrikeen su ka kulle annabi ibrahim ya kasance al'umma to shi ne wadansu malamai suka ce mene ne ake nufi al'umma lafazin al'umma a nan gurin yana nufin al'imamu ladhi yuktada shugaba irin wanda ake koyi da shi saboda kyawawan halayensa saboda managartan halinsa waɗanda suka ce a duk mutumin da yake koyar da mutane alkhairi to yana zama shi kaɗai al'umma ne domin jaruwar al'umma tana rayuwa ne da karɓar sakonsa na karanta Tare idan malami ya lalace sai ita ma al'ummar ta lalace, idan ko malami ya gyaru to ko sai al'umma ta gyaru. Yanzu kila gyaruwar garin yana bukatar gyaruwar wasu malamai guda hudu ko guda biyar. In duk suka gyaru sai duk gari ya gyaru, in ɗaya ya gyaru yanzu akwai saura ko yana buƙatar su gyaru kafin sauran su gyaru. In an samu biyu ba ta sun ya gyaru haka haka haka sai sauran su gyaru. Saboda shi ba ya da ba da dan da yana da malami minista yana da malami komishina yana da malami dan siyasa dan wajen talakar yaka yana da malami to idan malamin nan zai dora waɗannan mutane akan tafarki madadaci shi ke na huta wani bawan Allah mata ko namiji shine ya kama ne shi kadai yake wato yi imani da manzon Allah aka zo aka kama shi za a je wajen da in ba shi da ba wanda ya da shi shi kadai aka kama shi da ya da ya da ya kama shi aka ce har ko ruwan ruwa ala da shi to fa shi to da ne ne ba ko abin da yake asman Allah wa ni baraki Allah ya kunna ya narku ibadan wa sallama ala ibrahim wa ala alihi wa sahbihi

an shi da yake da mu al'umma a ne da na kuma ne da na mata amma wani mutunci ba za ka fi wani yari ma'adalin ka to sai ya wa da yi aiki da wannan mantar da ka duk da wannan ta shi ba ba da annan ku sai an uwan ne yana da yawan mu'amala da kai amma in yake zai kama in kama da kai da mutunci yake gaba to za a samu kare a dan saboda kasala ka dan saboda rawanin ka idan saboda rijin da san ka to ba dole da yan wanda ka ko abu ko sai man da kai da ko wanda zai kawo da mutunci to ne kin nan man kai على الذين اختلفوا فيه لأن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. sannan ya mayar da ranar asar da ranar hutu na mako da ala ladina da waɗanda suka game da ranar da dace su ne su ne nasara annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu na farko a muni na karshe a wajen turuwa amma muni na farko ababen gabatarwa a ranar tashin kiyama an gane ku yake saboda menene ranar da aka zaɓa musu da zanto idi na mako shi ce ranar juma'a sai suka saba yahudu sai suka zaɓi a gaba nasara suka zaɓi ranar lahadi yake muku sai Allah ya ya shirye da mu zuwa ga ranar da kowace da zanto shi ne idin mu na mako shi ita ranar juma'a shi ne an mayar da ranar asabar da ranar mako ranar hutun mako ranar idin mako a nan da na da lafofi ga waɗanda suka yi tsakani cikin asabar cikin duba da suke tare shi ne domin na wata layar mu bai nan yau mai lalle ko bai da a tsakanin da ta biyar a cikin da a وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعوا إلى سبيل ربك كي جاء هو كفرت أبنجد الذي شكلت سبيلا والموعظة الحسنة لكي توازي بالدعوة وتعلم بالتي هي أحسن ثم كي yi jayayya da su billahi ne azan da hanya wadda take ita ce mafi kyau shi na zuwa da wata da bangiji yana da wannan matakan guda uku amma na farko al-hikma da shi da take al-hikma shine al-kalamu layyin magana da tsara إذ الله يا ترى ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يتذكر magana da tsada tsari mai kyau ba gaji ba awaiti da wani shi ne wuce da rasul da da tsada annabi Musa ya tattara a wajen ya da tsada wannan yace annaka ila da yau annaka ila an tazakka in ba Allah ba ka ta ko ba mutunci da ba abin da وأنا هي إلى ذلك كيفية تجدوا لذلك من أجل الله يقول على أرسال ومن أجل الله وما إلى ذلك بسوط ورسل ذلك فبدأ الأمر ويجب أن يكون فرق الوقت kuma irin mutanen da ake wa irin wannan amfani da matakin farko su ne jinsin mutanen da suna son gaskiya amma sun da ake ta. Ita ce so da za su same da za su yi shiga a kan kawai to irin waɗannan duk lokacin da su ya ce da ya ce ba ka bukatar daji ba da hasana malaki na kyakkyawan wa'azi shine wanda zai koyi ta tarbibu wannan wanda ya saba Allah in dai shi kariya dan lokacin da yake annabi ta zo ya rubuta sako sai ya inni a dun da ya mun kama sura zaman to shi ya ga wani da kuma kana da abu a rabin ne a ba da sai annabi ta ce da alim kama anta al-hafiz illa rabbus samawati wal ardi ka ko kowa da cewa ba wanda ya so ka da hukunci da zo sai ubangiji da ubangiji da Allah ya so ka da ubangiji da haka wannan na shari'a kowa ya yi da sai yi shi ya shi da da da da da da da da

ko wanda bai taɓa ku wannan sai dai ku yi zage zage ku yi hayaniya ya kamata ya dan ba da yake ba da shi da kai da da da da yi wani Allah da wani da ya amma ko shi ne da mu da zai usul maganganun da uku ibn kai ko wanne ka tafi inda ya yayin da ka samu ajin farko ka yi amfani da usulubi na yan aji na biyu ba da su ba wata ma ta da dole wa ya san wannan ya san matakan mutane da suka karanta ya san cewa mutanen da suka yi karatu ko wanne ne suka yi boko ba suka yi haram ba an yi kira su daban sai an yi wannan ba da bukatar ayoyi da yawa abin da suke bukatar mu da misali mutanen da suka yi karatu ko na boko ko na arabiya wanda sun saba duk ba a koya ko a zama da ke da dalili to wannan ka kaɗai da wajen koro da idan ka ba ya ce jira da ya fito ba to wannan su ke sun ko a ya da da wala yana da kuma shi daidai da wani koro su ba sun da nan ne sun da ba da kowa sai ya mutu amfani da abin da ya dace ba ga wala da ba an bai ba وتدعو هو أعلم بمن ضل عن سبيله شيء مكي سني ومتى ولي كل واحد ma'ana cewa mafi sani shi ne abu al zai da labari a alamu a nan bima na ya sai idan shi ne mafi sani game da wanda kawai da wajen sa sai da wani kan da ke ya sani sai dai ya lura shi sani ko kan Allah ba wanda na ka ala halal da kan labari dai shi da ke hayar da Allah sani Allah ne masani da wanda ya kauce wa wajen sa kina wanda shi ba wanda ya sani wa alam da ne da wanda yake sani فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم إذا كنت تاجي عقوبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم يتمثل لبدأت في قبل أبي مغلوبة idan mutum ya yi masa ba daidai ba ya halatta karama amma idan ka da an wa kai daidai abin da ya masa ba da ba wato wannan shi ne adalci shi ne infa wala in ka rasu amma da ba ya wuri kuwa ko dai da sabiri ko wannan shi ne bila da wannan in ba ma da ba kai rawa ila mu ba dai duk ya ka ba ya alƙi shi bayani da kuma bi ba an gudu da amma kai ka da da dai da kana shi amma duk wanda ya salwar da wani dukiyar ka ya shi da mun kaya na wannan da kan in ka tsawon sun ma dubu ɗaya sai ka ce kuma sai ya ba ka dubu da ɗari ɗaya ko dubu da ɗari musu zani ba a dubu musu hawa sai dai ka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka أمن الأرض ممنوع أما الأرض مندوب إليه وأنت جائز ليه وأنا هو مندوب إليه يسأل ولئن تبرتم أما لم يكن يكتب في الدنيا أن تكون الأرض وإذا سيئة سيئة مثلها ومن أقام أهلها وعجبوا على الله إنه لا يجوز الرجل وأن الرجل في الأرض ومن إذا عليكم فعلى الله عليكم مثل ماذا لا عليكم واتقوا الله واتقوا الذي حديث سبحانه وأن الله هو الذي haka wannan shi ne cikin bayan cewa ko da wata ajiya ta bai mutum ya talwantar maka ko kuma a'a shi ne karɓi baki ya talwantar maka wannan ta ke cewa ya maka amma da ya ce ne ta ko wannan shi ne bayani to wannan ne yake cewa inda mutum ya karɓi baki ta shi ne wanda sai kai ya baka ya hana ko da nan sai ka samu dama a gidan ko a gidan sai ka zama wata haja da yake wani kaya yake wani rediyo da yake wanda inda za ka ɗauke ta ta yi daidai da kuɗin ka ne ba shi. Idan ka ce Allah, Allah ya ba'a da kuma mutum ma wuce. Ya ne ya wata ne da dubu. Sai ka zo ya barka ko gidan da ziyara. Ya da zai kawo da ruwa zai kama da malamin bari ga an tabbata da wani. Ko ɗin ka kasuwa da zai wuce dubu uku. Sai ka tunne da ka za a ce ga koyi. yanzu ya zama waye hawa da bai halaka ba. kuma da ya kasance kuma kuma yi ba ya a da Allah ya ko ya yi alaka kuna abin da zan yi da na dauka ba da yake وما صبرك إلا إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا ne kin da ta shari'a ta tsaya da يدرك وان الله مع الذين كفروا وبين تعالى يجعل لهم التقوى والذين هم يؤمنون لهم في الله آية فتوى آخر الآخر الموضوع أقول وهو يسير سوى ذلك في آية آية وجوه وآية أنت في الأمر فأقول قولك سبحانه وتعالى كان في سوى ذلك في جزء من الأمر يعني أنه يجب أن يكون هذا المقابل من الأمر to wa'in da alama alama daidai wa daidai babu da zai zai mutum ya aiki a'a wato yi da cikin mutum ya da aka mutu mutuwa annabi ke kin mutum da lafiya ko ko da wani da kaza kuma da wannan aya wannan hadisi imam Bukhari ya kawo wannan ko a cikin dubaru ne ko da asbabu ne imam Bukhari ya kawo ko a cikin littafin sa amma da hadisi kai kai هو الذي يكون الكثير ليا يمكن أن تنتهي ثم تنتهي dan kada ka kafa hujja da su a kan cewa su ne sanadiyyar saukar wannan aya. An gane ko? Sai ko ta tuba ba wannan. Yanzu abin da zai ƙara nuna maka cewa bai kai ne. Suratul Nahl menene matsayin ta? Suratul Wasit Makkiya. Ya yi kamar kuma an yi jima'i annabi ya yi zira zuwa Madina. Ya wa Allah ya sa maka sai ya zo dalilin nuna mu da ya faru a Madina. Wani ya ga ruwa kenan. Aya da sau bin saukar da ba riga wani malwa ayar riga sau bin saukar ke nan shi ne da sai ibn kasir ya wani ayar da sau bin kasir abin da kawai ayar take koyar da mu adalci da kuma falalan akwa adalci an halaka maka akwa kuma abin da ke falalaki a cikin alladina Allah ma'an ladina ta kawai ladina wa mutum Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani شيخ الاسلام يقول الله كتاب التقوى يجد معاملتك لخالق سبحانه وتعالى كتاب معاملة كانت الأولية ولكي أيضا يجدها ولكن أيضا لا يتنبه أما الإنسان هو شيء كتاب معاملة كانت Thank you. to da aya ta kan na aure wannan kan da wuri amma wannan ta da kan wuri da da ta da wannan kan da wuri kai wannan ya kai wannan da wuri ne kai wannan da wuri ne bai kuma aure ba ka kan da da ya ya da dinna da Allah ya kan da wuri da wannan

ala ko ya ko ko ko ko أو أن يرضى هو الذي يقول كلمة الذي يقول كلمة إنما يخاف أن يرضى عليها أو أن يرضى في أن التي لا تخافها إنني معكما أسمع وكذب لي غير هذه الغد هذه عندي أسمع وأسئلة هذا من هنا دي هنا وهذا إذن قال ولادي لكنا فهذا قول لكتب في كل ولادة لأن دعوة تقول لك أنه يمكن أن ترى الذكر من الدنيا مرض بنادم جاءت هذه الدبوب تنتهي الأولى بعدين من أجل في مسيحة وجميلة أما قد جاء به تعالى Kita ini yang tahu, ini hak Abu Sufyan. Mungkin di video akan lagi, itu ayat ada dan itu di video akan lagi dengan hukum babu. Hari ini ini kan ini hukum ini ini ini ini ini ini di kalau sama wajib yang harus kita ini. Ini Allah. Dia alim wajib. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون ان ياتي امته على الارض ياتي بيتك على الارض منكم تاتي وهو معكم وما اكتم على وما هنا على اينما كنتم ابيت عندكم ان يعلم ان الله بيتك على الارض كلنا تعلمون ليه وقال في وانا انا وانت اللي والله انا وانا معنيه بيتك على الارض بذاتها معنيه لا تموت بيتك على الارض idan ko kace a ya ga ta Allah da kuma yana tare da hukuma a cikin kan wani da muke ya zama duk da wani an gane ko da an ce wallahi da ma ta amalu ne da Allah mai gani ne da wani abu da in da wani ma kun san ma kun wannan nabiya da ta ba ina da wani da nabiya ilimi sai ya tabbatar da kan kuma da addu'a Allah in ta hada da raya ne ba ma'ana lokacin da ga magana kan kowace irin matsala da addini matsala da addini ko matsala da duk kowace irin aiki ne ke kanka na farko tsarin nasarojin da suka shafi wannan matsala wani mutum yana matsala. wani yana halin marana wani yana wata mai zaɓi guri wani yana surutu ra'adi wani yana surutu isra'i ka ƙaro dukkan da ɗauko da ɗauko yau ke tsara ka gama da fara yau da suka shafi wannan matsala to sai ka kowa kan hadisan da suka shafi wannan matsala ka ƙara dukkan hadisan gini suka shafi wannan matsala to idan ka zo a hadisan sai da baya baya da ɗauko da wani ne sahihi wani ne bari dukkan hadisan da ake yi da dukkan hadisan ke yi sai ka karanta su gaba ta ka fahimci tsada da larabci da kokon kalmomin larabci da cikin qur'ani na inda ayoyin na qur'ani da hadisan na annabi menene suke ka fahimci larabci to sai ka ga menene fahimta ta akai menene fahimta ta riya akai menene fahimta ta da shari'a sai ka yi fahimta ta da ta ba da zaran ka ga ka ga fahimta ta ba to ka ka an ce ka fahimta saboda su ne suka samu da daga bakin Allah da

فيما بما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ويؤتيه طبعا على الله قال يا هذا ينبغي ثم يجب ان يكون عند بعض المنيبه يا هذا تركي عند بعض المنيبه تركي عند بعض المنيبه تركي عند بعض المنيبه عند بعض المنيبه عند بعض المنيبه زي ذلك بعض هذا الى ذلك ويقول بالدين يولي ما تولى ويؤتيه Mariya an haka wata mariya an haka Allah ta rabu kowa da jinsa da jinsa da kuma ilminsa. amma mutum ya fara ke tantance tarayya in ce inna na ma'al jina ta kawo wanda jina an wannan jini a kan amma wasu guda uku yana tare da su kuma da taimakon yana tare da su da kulawa yana tare da su da babu a duk lokacin dukkan an samu taimako ko gaji ne wani shi kan wani idan duk wani zamu sai sura da ifa kenan wanda ita ce sura ta goma sha bakwai a cikin jerin kuma sura ce wanda take kuma tana kwantar ayoyi ɗari da goma sha na Allah بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قوله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الذي يتكبر وقلبه وعنده أسرى بعبده كثيرا جرد باوله لئن تأتي الخنجر الذي من المسجد الحرام مثلا في الفرمان وسع إلى المسجد الأقصى بجوع مثلا في النميمة وضعنا لكم مثلا في كل المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأنه مثلا البركة دورة فيه لنريه من آياتنا من يولد كثيرا جرد الذي تمنون مثلا من آياتنا ولساتنا آياتنا إنه هو السميع البصير لأن يجي الله تعالى هو السميع حين وين يجي ميتي والبصير حين وين يجي ميتي إن دون الآية هي بيت العقاري والإسرائيل لآية ما يتحدث بالتحديد إسرائيل حين كثير الزمن لأتيت عن النبي إذا مصلى مرضى هو كمصلى نقول المسجد الأقصى ومن فيها أن يسمي أو لأنظر إلى ذلك kuma an zo ne an tafi da shi akan dabbar da ake kira wura wanda ba ta al'adari ta ke doki ba da dabba mai sauri dan yadda hadisi ya ta cikin Bukhari da Muslim yana faɗin saurin sa idan ta tsaya kafa ɗin na gaba inda kake ajiye shi ne ta zama da idan ka yi idan ta dora kuma wani ka ki ɗagawa inda iya yi shi ne idan ka yi wani ka ki ɗagawa ne kake da shi wanda ke sauran wannan ne ai da zai karɓa shi kuma da haka duk aka wannan tafiya zuwa masallacin kudu da aka Da masallacin kudu kuma ya nan da sama aka auka nan sallallahu alaihi wa sallama da a yi da rakaci aka bi har sama ta daya har ta da har zuwa ta bakwai har kuma aka wuce can har inda malaikar yi da annan sallallahu yi wa sallama wato ainihin ya yi da kasa in insha Allah zai da kan surori guda biyar ba zai yi da yana da kuɗi da wuri da tsari malaikar sun tsabani sai a haɗu da da mirajin nan shin an yi da annabi ne a mafarki ko a barci zance mafi an yi da abai shin an yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ruhin sa ne ko ha da gangan jikin sa ko da jikin ne ban da ruhi an yi da ruhi wanda duk abin da za ka gani lokaci na wani hadisi wanda zai fara fahimtar cewa an yi isra'i ne a mafarki ko an yi isra'i da ruhun annabi ba tare da gangan ba to wannan ba shi ne kayyataccen magana ba kayyataccen magana an yi isra'i da ruhun annabi da kuma gangan jikinsa kuma a farke ba a cikin mafarki ba domin da za a ce an yi ne a cikin mafarki ba a cikin jayyar domin sun zo ne mafarki shi da zan gare da ta hanyar gida ya ma a ta mafarki ta ne wurin da ba zai yi ba ba a zama da ba ta yi amma inda aka yi da cewa a cikin sai suke da cewa tafiya daga maka zuwa bebin maka idan sun da ba a maka tafiyan kwana arba'in to sha ta zuwa sun sai wani abu ya to kuma daga maka daga bebin maka kuma a tafi kuma a ji a dawo kuma raina a wani ɓangare ne dare ba ma dare ba ɗaya ba sun suke gaba ɗaya ne ne shi ne da ya zai sa ubangiji ta da zai kawo kisa In kawo da kalmar subhana domin kare kawo cewa abin da zai yi ba suna nuna gajiya wa Allah suna nuna kudurar ubangiji ba za ta iya ba nuna ba zai yi haka kuma kuma tsawaya ne tun da ne kai wani mai sarka ke kan sai ke subhanan ladhi da bi abdi sai ne tabbata ma'ana kamala tabbata kudura da kakkiya da ilimi da kakke da tabbata ga wanda ya tafi yan da bawa sai ya kawo kalmar abdi wanda kalmar abdi kalma ce kudura ko ala ruhi wal jasad ba la ala ruhi wahdaha wa la ala jasad wahdahu الروح والجسد في العقل ليلا من الرجل على الأرض والمرأة saboda kowa ya saba ita tun da idan aka za ka kai amma ruhu ne ba da shi za ka ba da kuɗin ban zai jiki ne kaje ba da yi za ka ba da kuɗin rawa ce za ka saya dole sai da ruhu da zai jiki ne zama an gani ko ila almasjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li yawm al-ayati cikin abubuwa da kuma faru a Ibrahim wanda suka ga wani mutum sai da Ibrahim irin waɗannan ababe da suke ganin sun sai da hankali da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da da ya yi wa annabawa sallallahu alaihi wasallam ɗaya mutu ne su ne a da a da an ce annabawa amma yi kuma da annabawa da mutu sallah ko kashi wani al'amari ne na kai ba ka da da za ka tabbatar ko da ke tabbatarwa a cikin kan wanda yake da nufi ya da sai a duba da ya yi da ya ba wanda ba da nufi ma ke yi kuma abin da ya tabbata ko kuma ba a yi ya yi da ne ko ko ba a yi ya eh, a cikin hadisi ba ba na حديث أبو يعلى الموسي حدثنا لك والأنبياء يسمون في قبورهم النباتات السلام حديث الحاكم أبو الله Shi da ibn Hisab suka ce akwai bawa abin da za a sake ta na tamboyi cikin kabari me za ka ci gaba da kaza me za ka ci gaba da kaza sai ku ku ba mu dama in kullu na tilawa ta cikin kabari ba ba da ce da za amma yaya za ku tashi ku yi rukuki ku yi sujada ni ta hiya ni da an ba ruwa in da bai wuri ɗan kudi wannan ya wuce ne da ni da ku ci da Allah ne ya wuce ku wata? ba a hawaye ta hanyar tabaran ganin ido sai ta hanyar tabaran wahayi Yan wahayi ya ce akwai dole sai akwai Yan wahayi ya ce babu karamin mai yanzu zan kwanta kusa da kai a cikin barci na gama kusa da nan amma ina farkawa sai yake ina gudu da kai da ina farka ba lokacin fara cikin ya samu da ruwan ba amma kuma da na ba ta kuma kai duniya ba da labarin ko da yana kuma na ya lokacin da ya lokacin rayuwa ba abin da yi da to a dukkan suka kauce wa irin wannan sun zama wuce hankali ne sai yi lafiya da rayuwar da gidan duniya da abin da zai biyo bayan mutuwa duka zai biyo bayan mutuwa ya kawo wannan rayuwar da duniya dan akwai kuma abin da ke magana ya zama mana abin da a abin yanzu ya da kana da ta gobe ya zama sai na jin gobe ya gobe amma ni kuma da sai saboda yanzu na cikin barci har barci ya zama wanda to haka mutuwa ya zama wanda to abin da wani labari na rayuwa amma bayan muka kuma sai abin da Allah ya da Allah kuma dole mu sallama annan وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دونه وكيلا وآتينا موسى الكتاب من هو موسى عليه السلام الإسرائيلي وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولم يكن في فيه بل كيف هي ولم تتخذ نوافيل الإسرائيل أبين أن لا تتخذوا من دوني وكيلا lalle ku bane da kar ku yi tsamin duniyoyi ko ma baya na wakilan a matsayin da lamarin ma'ana ko bauta Allah ku kai kuma ku dogara gare ku kai kar ko koyi da ba ba shi ne tsarin da cikin asawa ta dawo a nan kan kan da ku وكمن أمنا معه إنه كان عرضا شكورا. من دون

abin Allah ya aiko da ruwan gobara ko cewa annabi ne cikin jirgin da suka yi wani jiki kuma ya ɗauki nau'i guda biyu cikin dukkan dangin halitta masu da namiji saboda ne kan da dangin mutum ne wannan ko kudin da suka tsira duk wanda bai ci jirgin ruwan nan ba ya riga ya da ne ya kan halaka bayan jirgin ruwa ya tafi an duniya da mutane gaba ɗaya da kuma sai Allah ya kawo su ne ya suka ɗauko da suka hayayyafa suka hayayyafa har ma da ba su halma mutum Allah ke kira da ko niyyar wannan da aka dauki cikin jirgin da annabi kuma su ya ko da niyyar mu to tuna da wato kafin da annabi ne inda mutum na aure da kura ya san ke ba wani gobe ne ko ta ba mun so وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسكنوا لتسجدن في الحوض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فأثنى عليكم عبادا لنا إن شديد فجاءوا إلى نسوى وكان مغفورا ثم ودرنا لكم الكرة عليهم suka ce a a lokacin da suka wannan barna sun yi da ta biyu da wannan mai suna jaru da lokacin Allah ya turo ya karin juna ta faru wanda aka zo aka bari da karshe annabi Dawud alaihi salam wanda daga baya sai da kuma ba ta mutane da wato ya take da jaru wa ka Dawud jaru wa ata Allah mata wa ko in shi lokacin da ta ko dan ya tun kun yi kan lokacin barka in ka ga da ko ka da ku da lafiya kan wa kuma duk abin da Allah ya karanta alaihi وغيرهم قال غير بسنه طبعا يليق عليه القتل او كمان الاول wanda wannan jinin kenan zai kuka saba a kan cewa waɗannan su da wasu wahala ko su kuma saba a kan su kafirai ne shi da yake abin halar da karanta a yau amma mu dai kila ma da wa an zanna ku da amwalin gani mu ba ku sara a kansu ku dawo ku kira ganin ku ku gina biranen ku mu fara muku ma dukiyoyi da yaya wanda an zo ku fara da nasira mutum ya fi kowane mafi yawan dangi a wata

أن يدخلن المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا علوا تكبيرا. da zai tabbatar musu da haka da da a da wani na tsari don kun muna na aiki kun muna na magana kun muna na tsira kana ya yi ka kun kun kuma ka kawo ni ya ga wa an ta ta don ruhu ne ji ya zo na kallon da ba ta ta yi ya so ko yi zuwa ko Allah ya ka da haka domin mu muna na tsira ya san da ala wa yi ku da nafsi da kamar da kallon awwal ya ka da haka domin kun wanda za ku yi damar ku samu Allah kun da كما wa أول مرة كما يجب أن تكتب أنه نفر به كبدا ويكبر ما عليك كثيرا ويكبر هم دومن سروطا ما عليك أبن يتكتب من الأرسال كثير إجابته wato za a sake muku wannan shi kun takin farna na biyu a sake kuma waɗansu ya su ba su wahala to shi ya ce in za su dokar na biyun nan su ne wani suka dokar na farko wani kuma da masu kake yi wani kuma da masu kake yi a kan waɗanda za su dokar na biyu sun tanawa da gudu a zaɓen nan shin an yi da sun yanke al'auran ne ko baya ko kuma nan gaba ne za su yi kuɗin malaman da an yi abin yawo shi ne lokacin kuma kan kasa ya lallata su an gari da gari mutum kuma a bayan yanzu an yi samun tsakanin da dama an a wahalar da yahudu a kule da gari mutum ba an yi faru lokacin salama sai mai ayyubi a cikin ƙarni na biyar wanda ya dawo da matsalar mutum ya dawo da matsalar mutum ne da gari yahudu da gari waɗansu su suka yi kamar abin da ba ke waɗansu malaman da ce a wannan sai da suke mun alamomin tafi kiyama rusa wanda za a mutu rusa wanda ta kasar wanda da ita gudu zai fara da yadda ba su ya ake ce sai ta ja a wa'adin akhir to dan alƙawalin karfi ya zo shi ya sa wannan ta ya faruwa a nan gaba yanzu duk da yahudawa suke daga wasan damu daga amerika ne daga amurka ne daga cikin jamhuriyoyin da sun ce tare da kwadar duk suna yin hijira suna komawa a kasa ana kuma korar falastinawa ana gina musu gidaje Allah zai tsara ko zai guda sannan mutum zai je ya ba a wajen dan Allah ya alƙawarin yin gudu da lafiya ba an yi zuwa lokacin ƙarfi zai zo a yi gudu in dai bai gudu a duniya duniya ya tsina lafiya ta haka Allah bai ba da zaman lafiya ba wai ta arzika na rabbuka da ya tsanna alaihi ila yawmi qiyamati min sun bi suwa lafa in da ka da kai da ka da an ce ba da ma ba da nan ko haka in dai bai duniya ta lafiya ko Allah ne duk inda kullun nan ya yi mutane da wanda ko ne da sai su gobe miliyan uku ba amma duk ba da miliyan takwas kaddara dukkan yahudawan duniya miliyan takwas haka ta faɗa da bakin haka suka faɗa a cikin abin amma su zuwa halar duniya da ɗaya dan haka kamar lafiya ayyajin ba ta ta akan ayyajin kabila da kabila akan ayyajin kasa da ta akan kawai sun yi gudu sai da mutanen ka yi gudu kada da shi sun yi gudu maulana da mutane ya fara walwalan ya fara samun aiki sun yi gudu ya laya a karfi shugabanni na ta masu tasowa su rinka kakan masu gudu suna cewa su mawukan suna ajewa kusan da idan mutum nan da za a yayin zuciya idan da yin zaɓi na lafiya da yawa. Kawai ya yawan lafiya a ƙarfi na mutum ya kuma. In ko ya da ƙarfi an yi mai tafiya don ɗaukar ƙarfi su. Amma kun ɗaya hujji ta da ta yana cewa duniya, su da ƙarfi. Amma ya nuna abin zai zo kuma a rubuta su a gaba. Su ta yi ƙarfi. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدلا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. أراكم أن يرحمكم، لن يؤمن kun amma wani idan kun koma da domin a wanda ke yi da da kuma ba da akan fara ya ga musamman zuwa ga gidajen kurkuna musamman daga wannan masallaci kuma yi su iya bayar da taimako za a tsara a zuwa lokacin da za yi gaba daya wanda kuma za su kayan abinci to su ma ana fara da ko na dukiya ko na ko na kayan abinci an kawo kuma ya ce a nan gurin akwai wani kunci na masallaci da ke faru da har an wannan kuma za mu gaba Allah ya yi kuma an yi da sun yi da fara a ko ko da kuma shi ne karfe da dare da Allah kamar aka saba ko insha Allah